one or group of governors move, there are many people, many people follow you. Na yi mamakin da na shigo na gaɗin bin jama'a da motoci suna biye da ku a babbar tawaga da ya nuna ashe irin aiki na da na ɗaya ne na kula da bukatun al'umma. Tuna ziyarar da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya a Najeriya, inda ya nuna mamakin ganin irin yawan mutane da ke biye da gwamnoni da jami'an tsaro masu mazurai a lokacin da ya gana da su kan muradu masu ɗorewa. Wannan shimfiɗa ce ga wannan rahoto da zai duba yadda mutane ke magana kan ayyukan gwamnoni da ke da rigar kariya da ikon sarrafa kuɗaɗen al'umma don zaman su masu zartarwa tamkar ƙananan shugabannin ƙasa ne a jihohinsu. Janar Mansur Dan Ali ya yi hannunka mai sanda ga gwamnonin. Ba wai na ce a duk kuma kowane jihohin ba kuma su ma suna yi tsakani da Allah. tun dai an riga an kuskuren na kuma daga nan za mu gani. Za ka cewa kowane su ya sa wani yanzu ne yake faruwa ne kana ganin waɗansu gwamnoni na da an kira su an ce su zo su yi ba da abubuwan da suka yi goyon baya. Ka ga cewa kowa zai san cewa lamurran da ake yi da ba zai taɓa yiwa ba kuma wata 'yar siyasa a ruga maman kyauta daga kafancin ta zo nan Abuja inda ta ce gwamna ya rufa yana burge ta. A rusa a gyara inda ya samu mutane sun zauna sun yi group ya ratse su kawai ya shige. Kai ko da a rigan mu Fulani ya je ya samu ba a yi gini mai kyau ba ya rushe kawai ya shige. Bellantana a ce cikin binni ya gyara mu samu ruwan famfo mu samu hanyoyi kuma ga labubbuka. Baka ganin maman kyauta mutane sun saba zama a waje ba sa son wani abu ya taba su. Ki sani fa ko a nan Abuja akwai waɗanda har yanzu suke tina zamanin yan rufaye suna in sun ga wani waje su ce ga inda ya rufa ya rushe mana yanzu gashi mun koma can bayan gari duk wannan ba damuwa gyara ne ya yayi taki darakta ofishin goyon bayan shugaba Buhari Ibrahim Abdulkarim ya ce ba rushe-rushe ne ya dace a karya da su ba. ‘Yan eh, an ce an ba da notice na wayannan mutanen da wayanda suka yi alahu da misali da sauran wayanda aka rusa na Zariya, hakimai da masu ungoyi suka ba mutane wayannan hilayen su wayannan hakiman da wayannan mutanen su ya kamata mu ga an fara tamko su nan waye ba su dalili na raba hilin makaranta su ba mutane sai a kawo ma gwamna a ce kaga wayannan mutanen su suka yi in su ma akwai hilayen hannun su a kwaci sa ce to wannan abin za mu yi tunda yanzu wayan nan inda aka rurrushe nan ba wani aiki za a yi da su yanzu yanzu ake son a yi su ba yanzu ba gobe ne za a fara ba cikin kafin shekara ɗaya ta yi gwamnati na iya fasa wani fili a nan cikin bayan garin Kaduna ya musu allocation na land wata jiya na son hanyoyi wata maganin zaizayar ƙasa wata azuzuwan makarantu sai dai shugaban jam'iyyar Labour Abdulkadir Abdulsalami ya yi ruddugu kan gwamnatin tarayya ta APC da gwamnoninta mafiya rinjaye da cewa ba mu iya cewa gwamnatin nan ta taka rawa bisa ga matasa da aka ce za ba ma aiki ba ba kowa aiki ba matasan kasar nan su sun kai ruwa sun kai tsaki sun ka zaɓi Buhari nan da apc ɗinsa. menene aiki a idon jama'a ganin ka tafila da jirgin dankaro na barje kasa ko ko dai a samu walwala kowane gida hayaki ya rika tashi a murhu nasura da malika muryar amurka daga abuja najeriya